أشهد ان لا اله الا الله وهده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الامانه وبلغ الرساله ونصها الامه وكشف الله به الغمه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a biyu ga watan muharram bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha shida ga watan oktoba shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatul arba'a na Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Khamis hafizahullahu ta'ala inda muka kwana a shafi na 32 a ƙarƙashin akidan imamu ash-shafi'i za mu tashi a fakara ta hudu inda malam yake cewa wa akhraj ibn abd al-bar an yunus bin abd al-a'la qala sami'tu yaqul idha sami'ta ar-rajula yaqulu al-ismu ghayru al-musamma aw الشيء ghayru shay' fashhad alayhi biz-zandaqati malam yake cewa wa akhraja ibn abdul bar imamu abu amr ibn abdul bar al-maliki al-andalusi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin littafinsa al-intifa ya fitar da isnadi an yunus bin abdul a'la daga yunus dan abdul a'la waye shi wannan yunus dan abdul a'la malam yace huwa yunus bin abdul a'la bin maisara as-sudfi shine wanda ake kira yunus dan abdul a'la dan maisara as-sudfi as-samri anhu ibn hajar ibn hajar al-asqalani ya faɗi dangane da shi yace thiqatun min sighar al-ashira yana daga cikin fiqa manya-manyan malamai wanda ake yadda da wato aqidarsu wanda ake yadda da addininsu wanda ake yadda da kaifin haddansu wannan fage ne na malaman jarh wa ta'dil shine malaman da suke a kanakancin hadisi a fagen ilimin hadisi inda za a ce wani mutumin kirki ne ko wani mutumin banza ne shi ne ke cewa shi wannan Yunus ɗan Abdul A'la wato thiqa ne bi ma'ana ana dogaro da kaifin haddansa min sigharil ashira yana daga cikin ƙananan malamai goma a zamaninsa mata sanata ya rasu shekara ta 264 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina malam yace ka duba taqribu tahzib mujalladi na biyu shafi na biyar sa'annan kuma malam yace ka duba wanzur tarjamatuhu fi shazaratin zahab. ka duba tarjamarsa a cikin shazarati dhahab mujalladi na biyu shafi na tara wa tabaqat shafiiyya da kuma ka duba tabaqat shafiiyya libni hidayatullah na malamin da ake kira ibn hidayatullah shafi na 28 yake cewa qala shi wannan dalibi ne daga cikin ɗaliban imamu shafi'i waye kenan yunus bin abdul a'la wanda yake bin maisara as-sudufi as-samri to wannan ɗalibi ne daga cikin ɗaliban imamu shafi'i qala ya ce sami'tu shafi'iya ya qul ni na ji malami na imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama yana cewa idza sami'ta rajula duk lokacin da ka ji mutum ya ƙulu yana cewa al-ismu musamma suna amma ba wanda aka kira shi da sunan ba wannan istilahi ne wanda mu'tazila suke amfani da shi saboda sun yi amfani da kwakwalwa nasu idan an ce suna ba wanda ake nufi ba bi ma'ana mu'attila wato Allah subhanahu wa ta'ala an kira shi ya kira kansa da sunayen sa, ko tsarkakakku to suka ce sunayen amma ba shi bane mai sunan kaga me kenan aka kore an kore sunan Allah to tunda an kore sunan Allah me kenan babu shi kenan ina fata an gane to shi da mala yace in ka ji mutum yana faɗin irin wannan maganar aw shay ghairu shay ko kuma yace ma abu ne amma ba shi ba ta ga wani falsafanci ne ko abu ne amma ba shi ba sai yace fashhad alaihi bizandaqati ka sani cewa wannan mutumin zindiki ne wannan imam shafi ke wannan magana. me ake nufi da kalmar zindiki kalmar zindiki asalinta kalma ce farisiyya. abin da ake nufi da zindiq shine mutumin da ya ɓoye abin da ke zuciyarsa ya bayyana akasin abin da ke zuciyarsa to shine malaman tauhidi sukan yi amfani da mutum wato wannan kalma akan batacce mutumin da ya bar addininsa ya ginu akan wata mummunan akida sai su ce zindiki kamar yadda imamu shafi'i yake cewa da kansa lokacin da ya baro bagadada saboda ya baro bagadada kusan shekara ta 197 wani suka ce a 199 ya baro bagadada inda ya haɗu da su imamu ahmad bin hanbali to ya zo garin misra shine ke cewa taraktul bagadada wa kad ikhtara fiha zanadika shay'un yusamma at-taghbir yace na bar bagadada zindiƙai sufaye a wannan lokacin sun kirkiro wani abu da ake kira a tagbir irin wakannan nan da suke yi a wannan lokacin in suna waka suna muyul ne haka haka suke yi a wannan lokacin muyul na yanzu kuma ba cashewa suke kaga abin na ƙara muni ne zamani bayan zamani to a lokacin su imamu shafi ya ce wa'annan wato zanadika na baro su sun kirkiro wani sabon abu a cikin addini wanda suke kiransa wai waka na musulunci to in suna yi zaka ga suna ɗanyin haka suna muyul kenan suna kiran shi wai jazaba imaniya wata jazaba ce za ta kama mutum wai idan ta kama mutum shikenan zaka gan shi in yana haka har zai kai matsayin da wai za a ce ya ga Allah kamar yadda wani matashi yake gaya min ya ce sun je katsina ne sai ya fito yana zaune yana kwance ne da singlet ya ce sai ga irin zakiran nan suna allah allah kawai sai ya taso ya ce da ya fito sai ya tsaya a wajen ya ce wallahi da izgilanci yake ya dinga tika rawa ya dinga tika rawa ya ce ko sai aka fara kwara mai ruwa ana cewa ya gani ya samu ya samu ya samu ya ce ni kuma na same na samu ana ta ce min na samu na samu na samu ya ce a nan aka bani wai shugaban zakirai ya ce abokaina da muka tafi su sufaye ne amma ni ba sufi ba ne ya ce suna ta jin haushi na wai ni an bani shugaban zakirai ni kuma na rasa me na gani ya ce aka zo aka zagi ni fa ya ce har ta katanga ana leko shi ana cewa ya samu ya samu ya samu ya ce yana ta tikarwansa ana ta kwara mai ruwa ya ce cashewa na na dinga yi to amma kaga to irin waɗannan abubuwan yana ga cikin abin da zanadika suka kirkiro shi muhallin shahid a ciki a nan imam shafi'i yana raddi ne ga wato waɗanda suke kone sunayen Allah Yana fata an gane su sun ce suna kore sunayen Allah to in aka kore sunan mutum kenan me babu shi kenan ko sun kore sunayen Allah su ne mu'attila sun kore sunayen Allah wa'ansu daga cikinsu suka tabbatar da sunan Allah amma suka kore sifa saboda haka Allah na da suna suka kore mai sifa kaga kana iya raba siffa da suna eh kowane suna yana kunshe da siffa amma ba kowace siffa bace take kunshe da mai suna to saboda haka su a wajensu suka tabbatar wa da Allah suna suka kore mai sifa wani bangare daga ciki kenan wani bangare daga ciki suka kore wa Allah da sunan da siffar ga baki daya suka ce babu shi shi sa malamai suka ce a duk duniya babu wanda suka muna munatawa ubangijinsu kamar mu'tazila daga cikin jahamiya saboda sun ce ba za su ce ba za ka ce akwai Allah ba ko ba za ka ce babu shi ba ba za ka ce yana sama ba ba za ka ce yana ƙasa ba ba za ka ce yana duniya ba ba za ka ce yana wajen duniya ba ba za ka ce yana gabas ba ba za ka ce yana yamma ba ba za ka ce yana kudu ba ba za ka ce yana arewa ba to me kenan ai babu shi kenan ko to shi ne malamai suke cewa to wannan aqida shine imamu shafi yake wa raddi duk wanda je yana irin wannan maganar to zindiki ne su ne wanda suka ce duk wanda ya ce Allah na sama kafuri ne asalin inda aka ɗauko aqidan kenan shine daga Jahan bin Safwan shine yace duk wanda yace Allah na sama shi wannan mutumin ya fita daga addinin musulunci wannan ita ce maganar da Imam Shafi'i ya faɗi malam ya ɗauko mana shi a cikin al'intifa na ibn abdulbar shafi na saba'in da kuma majmu'u fatawa na ibn taimiyya mujalladi na shida shafi na ɗari ɗaya da tamanin bakwai malam ya ci gaba da cewa وقال الشافعي في كتابه الرسالة إمام الشافعي يا فدي أتكلم للتافن سا الرسالة وأن اللتافن ما في قالبي كلا بيوني akwai abinda malamai suke kira ar-risala kadima akwai ar-risala jadida risala kadima ya rubuta ta a bagadada shekara ta 197 ita ce farkon littafin da aka rubuta a usulul fiqh da ya baro bagada da ya dawo Misira kafin ya rasu sai ya ƙara rubuta ta to ana sai malamai suka bambanta ta sunan duk iri ɗaya ne ya sa a risala sai malamai suka sa wanda ya rubuta a bagada da ana ce mata a risala kadima wanda ya rubuta a garin Misira kuma sai a kira ta a risala jadida wannan ar-risala jadida na samu na karanta ta a hannun wani malamin mu lokacin da muke Sudan a majalisin sa muhallin shahid dai a ciki ita ce farkon littafin da aka fara rubuta a fagen usulul fiqh malam yake cewa walhamdulillah a ciki imam shafi'i ya ce dukkan godiya ta tabbata ga Allah allabi huwa kama wasafa bihi nafsahu wanda shi Allah kamar yadda ya siffanta kansa da shi wa fawqa ma yasifuhu bihi khalqu kuma sama da abinda halittun Allah ke siffanta Allah da shi Allah ya siffanta kansa to kaga sama da abinda halittu za su siffanta ubangijinsu da shi tunda Allah ya siffanta kansa kaga ba a bukatan wani a ce ya bi ya ce zai siffanta Allah da wata siffa shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ruwayan Bukhari da musulmi. ce wani lokaci shedan yakan zo ya sa maka shakka akan ubangiji amma ta ya yake yi talala yake fara yi maka sai sai ka maka wasi waye ya halicci kaza yace haka zai fara ma sai ka ce Allah zai ce waye halicci kaza zai ce zaka ce Allah waye halicci kaza yace zai dinga tahowa kadan kadan kadan can sai ce maka a zuciya zai sarkaka maka shi fa Allah waye halicci shi maza Allah ce kana jin haka ka ce amantu billah ni dai nayi imani da Allah ka tunkuɗe ne shakkan da yake so ya sa maka to haka shedan yake amfani da irin wannan dama wannan shi ma malam ya dauko shi a cikin risala shafi na bakwai zuwa shafi na takwas wa aurada zahabiyu fi siyar an shafi'i annahu qala imamu zahabi a cikin littafin siyar alamin nubala ya zo da ruwaya daga imamu shafi'i annahu qal cewa lallai imamu shafi'i Allah ya ji kansa da rahama ya ce nusbitu hadhihi sifat allati jaa biha alquran mu a mu mutalis sunna muna tabbatar da siffofi na Allah allati jaa biha alquran wanda qur'ani ya zo mana da shi wa waradat bihi sunna sa'annan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka zo da shi wa nunfi at-tashbih kuma muna kore kamaiceceniya a ce Allah ya yi kama da ɗan adam akwai wa'anda ake kiransu su kuma a kidansu ana kiransu almushabbiha wasu su kira su almumathila su kuma abin da ya same su ƙwaƙwalwa ce suka ce ai Allah na magana ne wai da mu daidai da mu abinda mu zai iya ɗauka tunda Allah ya ce yana da fuska fuskarsa irin tamu tunda Allah ya ce yana da hannu hannunsa irin tamu Allah na da kafa kafansa irin tamu ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira wannan magana ce mai girma kaga mushabbiha kenan masu kamanta Allah da bayansa to shine Imam Shafi yake musu raddi yace zamu kore kamaiceceniya wanda wa'ancan suke yi anhu ga ubangiji kama nafa an nafsihi kamar yadda Allah da kansa ya korewa kansa a samu wanda ya kama da shi Allah maɗaukaki ya ce faƙala laisa shay'un babu wani abu da ya kama da Allah ko akwai shi shi sa Allah ce hal ta'lamu lahu samiya shin ka taba ganin takwara na Allah a ce wannan takwaran Allah ne aikin da Allah ke shi ma yi akwai shi walam kulle hu? kufuwan ahad ba yi da wani tamka ko kini a gare sa yanzu akwai wani mutumin da zaka ce ga mutumin nan yana irin aikin da Allah yake yi akwai shi babu to tunda babu shi shine Imam Shafi ya ce to mu a aqidar mu suna sunna abinda Allah ya kore wa kansa mu ma muna kore masa abinda Allah ya tabbatarwa da kansa mu ma muna tabbatar muna tabbatarwa ubangiji akwai na hudun su sune mufawwida su kuma mufawwida su ma matsalar da suka fada a ciki shine suka ce ai ma'anar da yanayin siffar dubba wanda ya santa in an ce hannu ba mu san me ake nufi da hannu ba kwakwalwa zai dauki wannan magana eh suka ce su da ma'anar da yanayin duka sun mika wa Allah Allah ne sani kaga kenan ya zama kenan saukar da Qur'ani bai amfani ba tunda Allah ya magana ne liyadabbaru ayatihi ko dan ayi zurfin tunani a cikin ayoyin ubangiji a dabbaka abin da suka suka kunsa a san ma'anonin su to amma su suka ce a'a ma'anar ma ba a santa ba to ahlus sunnati wal jama'a su suna tafwidus sifa ne suna mika al'amarin sifan zuwa ga Allah amma dunal ma'ana banda ma'ana cewa an ce hannu an san me hannu yake nufi amma ya hannun yake ba wanda ya san sa tambaya akan haka ma bid'a ne sai dai kawai ka imani cewa Allah yana da hannu shikenan abin da ake bukata su kuma suka ce ma ba za ma kan ma ka ce akwai ma'anar ma baka santa ba saboda haka ba da siffan ma baka santa ba kaga na biyun daidai ne amma na farkon ba daidai ba ne sunnatul jama'a suna cewa al ma'ana kamar yadda imam ah, malik ya gaya wannan mutumin da zai same shi a masallaci ko sai ce al istiwa wal kai majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'a to malaman tauhidi a wannan fagen wannan magana ta imamu ah, malik ita ce ka'idar da suke ɗauka a kowace siffa ta Allah in ka faɗi siffa ta Ubangiji sai a ce sananna ce bi ma'ana an san ma'anarta amma ya take ba wanda ya santa tambaya cewa yaya ma take ita karantanta wannan ma bid'a ce to shine malam yake kokarin tsokaci anan akan cewa lallai mu sani cewa aqidan ahlus wal jama'a sabanin yadda wa'ancan suka dauke shi wannan malam ya dauko shi ne a cikin sirar alamin nubala mujalladi na 20 shafi na 341 malam ya ci gaba da cewa wa akhraja ibnu abd albar an ar-rabi' ibn sulaiman qala sami'tu ash-shafi'iyya yaqulu yaqulu fi qawli allahi azza wa jal kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin la mahjubun imam ibn abd albar ya fitar da isnadi ingantacce daga ar-rabi' ibn sulaiman rabi'ur ra'i yana daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu shafi'i wanda ya yada fikihun malaminsa na imamu shafi'i to shi wannan rabi'u bin suleiman ya ce sami'tu shafi'iyya ni da kunne na na ji malami na imamu shafi'i ya kuli yana cewa fi ƙaunin lahi azza wa a cikin faɗin allah maɗaukaki kalla innahu ma'ar rabbihim yawma idin la mahdubun kalla kalimatun raja wa zajab kalma ce ta tsawatarwa wanda Allah subhanahu wataala yake yi yace ahir ko ko ku a'aha innahu yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun lallai su kafirai dangane da ubangijinsu ma idin a wannan ranar na ranar tashin kiyama la mahjubun za a sha makance su ba za su ga Allah ba to Allah subhanahu wa ta'ala akwai wa'anda ba za su gan shi a ranar tashin kiyama ba saboda yana fushi da su saboda hadisi ya inganta cikin kutubu sitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar tashin kiyama Allah ya yi fushin da bai taba yin fushi irinsa ba kuma ba zai taɓa yin fushi bayan wannan fushin irin wannan fushin ba saboda haka ne yasa kowane annabi yana shakkan ya tunkari ubangiji ya nemi ceto kenan ya ce shine ni ne zan je in nemi wannan ceton to muhallin shaida a ciki tunda kafirai Allah yana fushi da su Allah zai sa shamaki tsakanin sa da su ba za su gan shi ba shi sa kamar yadda ya zo a cikin ah, ruwayan muslim Ah, hadisin abdullahi dan abbas manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai zo ranar tashin kiyama filin kiyama da wata siffar da ba a san shi da ita ba sai Allah yana zuwa sai cewa mutane me kuke jira sai su ce muna jiran ubangijinmu ne sai ce to ba za ku neme su ba sai ce sai su tafi manzo Allah ke bada labari yace banda al'ummata al'ummata sai su tsaya sai Allah ya tambaye su ma za ta tadunun ku me kuke jira sai su ce sai mu ce kenan nan taziru rabbana muna jiran ubangijinmu sai ce hallakun min alamatin na biha shin kuna da wata alamar da za ku iya gane ubangijinku sai al'umman manzon Allah sai su ce bala eh za mu iya ganewa sai Allah ce bi ayyati alama da wata irin alama sai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce bisaqi da ƙwauri na ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi ce muna cewa bisa ƙwaurin ubangiji Ya ce sai Allah ya kwaranye ƙwaurinsa ce dukkan mutane a wannan lokacin sai su faɗi su yi sujjada yace banda munafuki, sai Allah ya sanya ƙarfi a bayansa ba zai iya sujjada ba shine ne karanto yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un to shine manzo Allah ya karanto wannan to kaga anan kaga ya zo ta fuskar da ba a san shi ba ko amma al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka iya me suka iya gane ubangiji to kafirai a wannan ranan saboda Allah ya yi fushi da su Allah ba zai bari su gan shi ba to kaga nan kafiri a nan mutumin musulmi da ya mutu yana shirka ya shiga ciki saboda Allah na fushi da shi ya mutu yana kafiri ne ina fata an gane sa'annan wanda bai musulunta bai mutu yana kafiri shi ma ya shiga a ciki amma mutum mai saban Allah zai tsaya gashi ga Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab hadisin Imam al-Bukhari da Muslim yace ranar tashin kiyama Allah zai yi kira wanda ke nesa zai ji kamar yadda wanda ke kusa to daga nan Allah subhanahu wataala zai kira musulmi fasiki mai saban Allah sai ce labbaika ya rab wa sa'adai ya Allah na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adaika ban amsa maka ba kuma ba zan taimaka maka ba sai Allah ya tona mai asiri a cikin jama'a sai ce ba kai bane a rana kaza lokaci kaza awa kaza kayi saban Allah iri kaza sai ce iya rab Allah zai ta zakulo masa laifuffukansa kowa na ji duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce a tafi da shi wutar jahannama Allah ya tsare mu yace mumini kuwa Allah zai kira shi fulanu bin fulani wane dan wane sai ce ka ya rab wa sa'adaik na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce mai udunu matso sai ya matso Allah ce matso sai ya matso sai ka zo ga ka ga Allah ba wanda zai ji maganar da Allah zai maka za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san mumini a duniya idan yana saban Allah boyewa yake yi ko baya so a ganshi haka ne shi kuma fasiki ko in yana saban Allah ai yana isa ne ya nuna ai yayi ya isa yana kaza to shi sa aka tozantar da shi haka amma mumini manzo Allah ce za a kira Allah zai kawo shi kusa sai ce kayi kaza daga shi sai Allah ba wanda ke ji sai ce iya rab sai Allah ce kayi kaza sai ce iya rab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har zuwa lokacin da wannan muminin ya kawai ba tsammani shi yanzu ba sai nama kawai sai Allah ce satartu halaka fi duniya lokacin da kake yin saban a duniya ban bari wani ya ganka ba haka yau zan sutura ta tafi na yafe maka kaga fa'idan fa'idan me imaninsa shine yasa ne aka yi masa wannan to wannan fa ba wai ya ba wani dama bane wani ya ce to oho to alhamdulillah kenan in za ka yi laifi ka je ka boye a'a ba abin da ake nufi ba kenan mumini ba in zai yi saban Allah yana shakka ya yi saban Allah a fili ko yana jin kunya ya saba wa Allah a fili to yadda yake jin kunyan nan in ya yi kuma yana roƙon Allah ya yafe masa da gaggawa to yadda ya yi ta a duniya Allah zai suturta shi a lahira ba zai tozartar da shi ba amma wancan fasiki ne in yana yi yana nuna isa ne ya isa ne ya sa ya yi kaza ya isa ne yi kaza to yadda yake nuna isa haka Allah zai wulakanta shi a lahira kowa sai ya ji abubuwan da yi sannan Allah ce kuma a tafi da shi wuta shi kuma wannan ba wanda zai ji mai Allah ya gaya masa sannan Allah ce ya tafi na yafe maka to kaga wannan yana nuna maka karfin imani ya ci alfarman imaninsa saboda a bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da yake manzo Allah ya ce wal ismu ma haka fi sadrika wa karibta an yattali alaihi nas hadisin imamu tirmidhi yace laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma in kana yin sa baka so mutane ma su ganka ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine laifi to kaga in mutum zai wa kansa adalci in ya duba wannan sai ya samu sauki to kafiri a ranar tashin kiyama Allah zai sha makantar da shi ba zai ga ubangiji ba sai imamu shafi ya ce a alamana bi zalika Allah ya sanar da mu da haka anna thamma qauman ghairu mahjubina yanzuruna ilaihi la yadamuna fi ru'yatihi to anan ne za a samu wasu mutane gairu mahjubin su ba za a sha makance su ba yanzuruna ilaihi za su yi dubi zuwa ga Allah la yadamuna fi ru'yatihi ba sa ganin dishi-dishi a wajen ganin Allah shine wannan iktibasi ne Imam Shafi'i daga hadisin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamati كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون lallai ku a ranar tashin كياما za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata a lokacin da ya cika full moon ba kwa ganin dishi-dishi a lokacin ganinsa to ganin Allah ya fi aljanna daɗi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin bukhari da muslim lokacin da Allah ya shigar da yan aljanna aljanna yan wuta wuta ka san su yan wuta suna shiga wuta sai shedan ya musu hudu ba sai hudu ba ya tashi ya ce inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم شيطان زي تشي للي ألا يا مكو القولي نقسكياني ما نامكو القولي نسابا مكو نيبا ban تنسى mai tinsasawa a waswasi na sa muku a zuciya kuka amsa min to yau din nan fa kowa ya zargi kansa kare ya zarge ni haka shi dan zai ce ni bai isan kare muku wahalar da za ku sha ba ku ba ku isa ku kare min wahalar da zan sha ba azzalimi fa a yau yana da azaba mai tsanani mai radadi haka shedan ya fadi to mu'minai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin sai a Allah ya ce wa mu'minai da suka shiga aljanna tamannau ya ahlal janna ya ku yan aljanna ku yi buri ah sai an aljanna su dinga mamaki alam tubayyidu juhana ya Allah ashe ba ka ba ka riga ka haska ka fuskokin mu ba alam tudkhina aljanna ya Allah ba ka riga ka shigar da mu aljanna ba to me zamu nema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da bayi manzo Allah ce ba taba ba dan aljanna abin da yake kallon Allah dadi ba ya Allah ka haramta mana dubi zuwa ga ka. to kaga wannan me yake nuna mana wato duk ka duba duk irin daɗin da aka faɗi a aljanna an tattala shi amma duban Allah kaɗai ya fi aljannan daɗi kaga wannan ba karamin ni'ima ba ce Allah ya tattala ga 'yan aljanna to kaga a nan to shine malam ya ce to mu'minai tunda Allah ya yarda da su zai bari su gansa har fadan Allah fa ana zuwa a je a ga Allah kamar yadda za ka ce yau zan je fadar shugaban ƙasa ko an samu guest kenan ko to haka duk mumini zai je fadan Allah da kai da iyalinka za ku je ganin Allah za ku je fadan Allah idan kuka dawo sai ka ƙara kyau ita ma matarka ta ƙara kyau ka kalle ta ka ce kai wacce kin ƙara kyau ta kalle ka ta ce kai mai gida kai ma ka ƙara kyau kaga duk wanda yana nuna maka ne ni'imomin da Allah ya tattala a aljanna ya fi mai a lahira ya fi ni'imomin da ni da kai muke jin daɗin sa ina a duniya na duniya mai karewa ne ko in Allah bai raba ka da wannan dukiyar ba yana iya raba a ko misali a ce ka ya talautar da kai a'a ga kudin amma kuma sai a ran ka me ka kare kenan ko to amma na lahira shi sa Allah ya ce wa antum fiha khalidun ku a cikin fa aljanna dawwamammu ne kaga mutumin da zai dawwama ai ba maganan kuma hankalin sai tashi saboda a ƙara sa maka samun sakankan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mutuwa idan aka shiga yan yan aljanna suka shiga aljanna yan wuta suka shiga wuta sai Allah ya sa a zo da mutuwa ka san tsakanin aljanna da wuta kaman gilashi ne dan wuta yana kallon dan aljanna na jin daɗi dan aljanna kuma yana kallon dan wuta yana shan wahala to idan aka zo da mutuwa za a zo da ita da siffa ta dabba rago sai Allah ya ce ya ahlal janna wa ya ahlan nar ya ku yan aljanna ya ku yan wuta sai a ce hadha huwal maut wannan ita ce mutuwa fatuzba sai a yanka ta to kaga an yanka ta kaga ba za ka taba tunanin me za ka mutu ba sai Allah ya cewa yan aljanna ya ahlal janna khuludun la maut ya ku yan aljanna ku dawwama ba mutuwa wa ya ahlan nar khuludun la maut ya ku yan wuta ku dawwama ba mutuwa shi sa Allah ce me la yamutu fiha wala yahya ba zai mutu ba kuma ba zai rayuwa mai daɗi a cikin ta ba to kaga wannan yana nuna maka ni'imar da Allah subhanahu wataala yake yi wa mu'minai ta yanda zai bari su gansa ranar tashin kiyama to mu'tazila sun kore wannan hadisin sun ce karya ne ba a ganin Allah saboda haka sun kore da asha'ira da makamanci haka duk sun kore wa'annan da jahamiya su a wajensu ƙarya take ba a ganin Allah a duniya kuma ba a ganin shi ba dama wannan ittifakan malaman suna sun yi ittifaki ba a ganin Allah a duniya a lahira ne aka tabbatar da tabbas ana ganin Allah saboda hadisai da ayoyi na Qur'ani su kuma suka ce ƙarya ne amma lahiran ba ba za a gansa ba saboda dama su ba sa bauta kowa ko sun ce ba za a ce akwai Allah ba kuma ba za a ce babu shi ba ba za a ce yana sama ba za a ce yana ƙasa ba za a ce yana duniya ba ba za a ce yana lahira ba to kenan ne babu shi a akidansu to shine malam yake magana kamar yadda ya ɗauko wannan a cikin littafinsa al na imamu ibn abdulbar shafi na saba'in da tara malam ya ci gaba da cewa wa akhrajan lalaka'iyu عن rabi بن sulaiman قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال الشافعي فلما هجبوا هؤلاء أو هجبوا هؤلاء في السخط كان هذا دليلا على أنه يرونه في الرضا إمام اللالكائي يا فتد إسنادي دق ربيع بن سليمان ɗalibin imam shafi'i yake cewa hadartu muhammad bin idris shafi'i na halacci wurin malami na muhammad bin idris shafi'i imam shafi'i kenan ja'atku riqa'atun min as-sa'id fiha an wato an zo da fata wanda akwai ƙasa a cikinta saboda a wannan lokacin rubutun da ake yi a fatu ake yi sai ce to an zo mai da fata wanda akwai ƙasa a jikinta ma Kulu fi qawlihi ta'ala sai aka ce masa akramaka Allah me zaka ce dangane da faɗan Allah maɗaukaki da ya ce, Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun ha, lallai su kafirai dangane da ubangijinsu a ranar tashin kiyama ana sha makance su ba za su ga Allah ba قال الشافعي سي امام الشافعي يتي فلما حجبوا هؤلاء yayin da aka sha an can. fi sakhti a cikin fushin da Allah yayi da su kana hadha dalilan ala annahu yarawnahu fi riba wannan dalili ne akan cewa lallai mu'minai za su ga Allah a yadda da su da yayi kaga wa'ancin saboda yayi fushi da su ne yasa ba za su ganshi ba to wa'annan kuma ai Allah ya yarda da su kaga ne kenan za su gansa shine imamu shafi istinbati ne da wannan aya sai malam yace qala rabi'u rabi'u bin Sulaiman sai ya ce sai na ce mai qultu sai na ce masa ya aba abdullah ya kai baban abdullahi imam shafi'i kenan saboda alkunyansa abu abdullah wa bihi taqul kai ma wannan kake fadi Rabi'u bin Sulaiman sai yake tambayan malaminsa ya ce ya aba abdullah wa bihi taqul ya kai baban abdullahi shi wannan maganan shine kai ma kake faɗi sai imamu shafi'i qala imamu shafi'i sai ya ce na'am bihi adinullah da wannan nake bautawa Allah bi ma'ana ni na yadda cewa Allah ana ganin sa me ranan tashin kiyama mu'minai za su gansa a lokacin da Allah ya yarda da su za su shiga aljanna za su ji daɗi za su ga ubangiji amma kafirai ba za su ga Allah ba saboda Allah yana fushi da su ba su zo da abin da Allah yake bukata daga gare sa ba saboda haka Allah na fushi da su tunda Allah na fushi da su sai Allah ya sa shamaki tsakaninsa da wa'annan mutanen ba za su gan shi ba ya Allah kakka sa mu cikin irin wa'annan mutane to kaga muhallin shaida ciki imam shafi yana ƙara tabbatar mana da aqidan ahlus sunnati wal jama'a ahlus sunna sun yi imani Allah ana ganin sa a ranar me tashin kiyama ana ganin ubangiji amma a duniya sun tabbatar da duk mutumin da ya ce ma yana ganin Allah suka ce kafiri ne saboda ya ƙaryata nassoshi na hadisai da ayoyi na Qur'ani hadisin imam muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana akan dajjal yace innahu a'warun wa inna rabbakum laysa bi'awarin wa'lamu anna adam minkum la yara rabbahu hatta yamuta yace Allah yace shi dajjal ido ɗaya yake da shi abin da ake nufi da ido ɗaya ba ana nufin ido ɗaya bane a goshinsa kamar yadda da yawa daga cikin mutane suka ce an haifi wani yaro a rausha yana da ido ɗaya dajjal yana nan da ransa kuma katotan mutumi ne dan kare ne saboda sami bin hausa da dari ya gansa da ido a cikin tsakanin tsibiri na ruwa to maza Allah ce yana da ido ɗaya abin nufi idansa ɗaya kamar yadda naka yake na biyun kuma wato ya shafe kamar ƙwaruru ya bulluko haka to ɗayan nan yake gani a samansa an rubuta kafir haka manzo Allah ce ya ce duk wani muni mumini zai karanta shi to manzo Allah yana siffanta shi daman ya ce zai gaya wa mu al'ummansa siffan da babu wani annabi da ya shuɗe daga cikin annabawa da ya bada siffan wannan da dajjal amma ya ce ni zan ba ku siffansa da za ku gane to daga ciki shine kawo wannan magana sai ce to Allah kuma ba ido ɗaya ke da shi ba kaga anan muhallin shahid yana tabbatar mana da cewa lallai ubangiji yana da idanu guda biyu ko amma shi dajjal ido ɗaya. me yasa manzo Allah ya kawo wannan sifar saboda dajjal zai ci shi Allah ne na farko zai fara da'awar cewa shi annabi ne hadisin wato Fatimatu binti Qais wanda Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito dalilin da yasa Tamimu bin Aus ne dariya musulunta kenan saboda daniniya ta ruwa ne ta kada su na tsawon wata ɗaya suna ta yawo a cikin ruwa yace da muka zo daidai bakin muka zo wajen wani tsibiri yace fa idza bidabatin mahlubati sha'af yace sai ga wata dabba gashi ko ina a jikinta yace ina zuwa sai na ce masa tamim bin ausin dari sai ke cewa ma anti kewa ce ce sai ta ce ana jassasatun sunana jassasa spaya yace fa a fi qalbi annaha shaytana in annahu ma'aha rajul yace kawai sai nace a ah, wannan mazanaciya ce tunda akwai namiji a tare da ita ai wannan mazanaciya ce yace saboda mun mata tambayoyi ne sai ta ce ba za ta amsa mana ba amma mu shiga wancan kogon za mu ga wani mutumi shi zai tambaye mu kuma shi zai zai kwadayin tambayan da zamu yi masa yace muna zuwa ita ta min bin ausin dari yace ce fa'iza bi a'zami insanin naku, sai ga wani narkeken kato da muka taba gani a rayuwarmu an mashdud bis salasin an daure shi da kata an daure shi da kata yana ciki a rataye a saman kogo yace sai fara mana tambayoyi akhbiruni an an qaumin arab yace musu ku ba da labari akan larabawa a sai tamim bin ausin dari yace nanu qaumun arab ai mu larabawa ne sai yace akhbiruni an nabiyil arab ku ba da labari akan annabin nan na larabawa a mutum ne fa a cikin kogo babu wanda ya taba zuwa wajen shi amma kuma ya san zuwan wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ya musu tambaya ya mutane suke shiga addininsa sai ce yadkhuluna fi dinihi afwajan sai dajjal ya ce in yu'minu bihi fa huwa khairul lahum in suka yi imani da manzon Allah shine alkhairi gare su dalilin da yasa sami'u bin Ausir dari dariya musulunta kenan yana zuwa Madina ya ce wa ashadu Allah ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya musulunta sai ya ba manzon Allah labari ga abin da ya gani to daga nan ne manzon Allah da ya sa aka kira as-salatu jami'a tun daga azahar aka idar da azahar yana ba su tarihi da musiba na dajjal aka zo aka yi sallar la'asar ya ci gaba har sai da aka zo aka yi isha kai sahabbai suka hankalin su ya tashi suka razana mutum in yana tafiya ɗaya biyu sai kaga kamar mutumin da ya kalli yaro in ya kalli horofin ko ka san firgit to haka sabai suka firgita saboda tsammanin su in suka juya za su ga dajjal manzo Allah ce in na fito in ya fito ina nan da rai na wadatar muku amma zai fito baya na ne kowa karfin imanin sa ya cici shi saka manzo Allah ce dan dajjal yana zai zo duniya yana da shubuhohi in ya fara da'awar shi annabi ne kuma alamomin da zai sa ya fito dajjal a duniya na farko shine duk duniya ana zalunci ana zubar da rayukan musulmi kamar kiyashi sa'annan zinace-zinace ya zama ado a cikin al'umma shugabanni suna yi wa mutane keta sa'annan kuma babu amana a cikin mutane babu soyayya tsakanin musulmai da juna saboda haka fasikanci da komai ya zama ado a cikin mutane a irin wannan lokacin da jal zai fito kuma idan ya fito ta hanyar iraq zai fito haka manzo Allah ya nuna ta hanyar iraq zai fito to idan ya fito da Jal idan ya fito a wannan lokacin zai zagaye duniya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwana arba'in ya ce kwana na farko kamar shekara ɗaya rana ne tutur ba dare shekara ɗaya cur za a yi ana rana ba dare sabai hankalinsu ya tashi suka ce to ya za mu yi sallah ka duba su komai ne tunanin ibadansu sai suka ce ya za mu yi sallah irin wannan ranar da babu dare sai manzala ce faqdiru lahu ku kadarta masa lokacinsa kawai sai ce kwana na biyu kamar wata ɗaya za a yi wata ɗaya cur ba dare kwana na uku kamar sati ɗaya sati ɗaya cur za a yi ba dare sannan kwana na hudu ka sa'iri ayyamikum haka manzo Allah ce yace kwana na hudu kamar sauran kwanakin da muka saba a dare a tashi a to haka zai zagaye duniya a kwanaki din nan guda arba'in sannan kuma ba lungun da sakon da ba zai shiga ban da makka da madina haka manzo Allah ce sai ya zo shiga sai ga mala'iku sun zagaye ta da takobi daga nan ne Allah zai saukar da annabi mu Isa dan Maryam tsakanin fuka-fukan mala'iku guda biyu kansa na ɗiga na lu'ulu'u gab da sallar asubahi lokacin kuma mahadi zai gabatar da annabi isa sai annabi isa ya ce mai a'a sallan nan an tsaye da shi ne domin ka kuma ku al'ummar manzala ku ne limaman juna kai mana sallah sana idan da sallah sai annabi isa ya fuskanci dajjal yana zuwa yana hada ido hudu da dajjal sai ya narke kaman gishiri sai gudu haka manzo Allah ce manzo Allah ce annabi Isa zai bi shi da mu'minai ba zai kama shi ba sai a babul lud garin lud garin a Palestine yake a zamanin sayyidina Umar shekara ta goma sha biyar aka ci ta da yaki ta koma karkashin musulunci to wannan garin a kofar wannan garin Palestine a nan ne za a kashe Dajjal manzo Allah ce babu inda Yahudawa za su boye tunda su ne mabiyansa ya ce duk inda ba yahude ya ɓoye a wannan ranar sai abin ya yi magana ya musulun ta'al khalfi yahudiyun faktulhu ya kai musulmi ka zo ga wani ba yahude a bayana ka kashe shi ya ce illal gharqad banda wata itaciya da ake kira gharqad fa innaha jaratuhu. wannan itaciyar itaciyar yahuda ne ita ce suke kafawa a new israel da kake gani ba kada gani ana nuna suna kafa wata itaciya ba to wannan itaciyar saboda suna da sanin cewa wannan abin zai faru kuma alamar cewa zai faru to wai su dabarar su idan an zo suka boye ba za ta yi magana ba shine kamar yadda aka yi tattauna da wani bayahude da wani balarabi yake cewa ai za mu yaƙe ku sai ce eh mun sani amma ba irin wannan musulman bane amsan da ya bashi gina ya ce eh mun sani cewa za ku yake mu amma ba irin wa'annan musulman ba kaga abin takeici ko yawa to dole mutum ya gyara alakarsa da ubangiji wannan magana a malam ya dauko mana ita ne a cikin shar usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na imam lalaka'i mujalladi na biyu shafi na 506 anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubu ilaik